babu kadai wa ma ya ta'allaku bi don da sharri ne a haka mun da ku ne ya batu anil imani wa tuhti na fi haki wa sharru qutta kali wal adala wa an yakuna zakaran qurran min faqade ruyatu wa sami'in wa karimi wa yusaha wa yusawwa ma asawni kin udu da ne ke jama'a وحيث لا قل القضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد ولله الحمد باب القضاء babin bayani akan hukunci wa ma ya ta'allaka bihi da abin da ya akan hukunci ne alkanin kama alkanin kaza'i wa shuruɗin da shirka da hukunci da dawa'iza wa hukunci da da hukunci abin da zaɓi mai bayani ko shi ne ce kudin da kudin ba ta na tsari shi ya shayi muna kudin da ne da a ne ko muna kudin wata wanda ake ce ma alƙali wata wannan muna kudin mota da a haɓar mutu da ina ma'azu to alƙali wanda ake kira alƙali muna kudin mai zartar suwa da ahkami ga hukunce-hukunce da shari'a kan shari'a wato mai zartar da hukunce-hukunce na shari'a shi aka ce ma alƙali wato mai zartar da hukunce shari'a don aka ce ma alƙamu shari'i wato hukunce-hukunce wanda Allah shari'a ta da bayi ne amma ta hanyar manzanni ne a hukunce-hukuncen da Allah ya shari'anta da bayansa amma ta hanyar manzanni su aka ce ma a shari'a الشرك ما شرعه الله سبحانه وتعالى أجل الله شرك كان عباده في باينه على طريق السنة أما تحني مدنية تحني مدنية أجل أن تكون تحني مدنية شيء على شيء شريعة ويأتي بالأحكام والأحكام الشرعية شكله وكنتم كنتم شريعة ومن الكزن القاضي من الكزن شيء أمر بالتسوى بالأحكام وحكمتي حكمتي بالشرعي الأحكام الشرعية dawo da al'imani ya kasance wakili na sarkin musulmi wanda aka ce ma al'imam al'adam sarkin musulmi wanda kasance a babba wata kuma ce shugaban kasa shugaban kasan musulunci to shi a tsari wakili na ga shugaban kasa musulmi. shugaban kasa musulmi zai hukunci hukunci shi ka da kashe su a gani shafi wanda ya saka a yanke mai hannu wanda ya zuna a je da shi wanda ya wani kanafi a hura shi da ya shafi irin ke da wanda ya rubuce a ce a kashe shi to sai kan sai kuma sun ya sa kamar wanda ya ke da wasu shafiya a hula ne shi wanda alƙali na iya wannan hukunci ko wanda ya kamata a wani da zai aimana da shi amma su ma sun ce ko irin shan giya a yi bulala sai an kai sai kuma sun yi ina da wani sai an kai an gwada mai da an kai hukunci da ta hanyar da an ka samu shugabanni da in na gunana in na lura in na ainihin ah, kaka ne ah, in na kuma ƙarfi ne da sai an samu shugabanni waɗanda ya kasance da cikin shugabanni alƙali su kai da sarki musulmi shi da abin da da hukuncin zannin su ga shi ga shi ga shi da sarki musulmi shi su kawo ne da hukuncin da kai da shi wace da hune ya batun shi na kasancewa shi na hune ya batun shi na da wakilci ana da imanin da sarki musulmi duk wanda ke da sarki da hukuncin hukunci tsakanin mai ƙara da wanda ake ƙara shi yanke musu hukunci to mai ruwan nan shi aka ce ma alƙali shi alƙali na ibi musulmi wasu wasu an ya kawo ya kawo a ainihin abin a bayyana bai kawo ababen da arziki ne ko fara da waka wasu an da tunani da ƙarfin tunani da ƙwarewa ya ake shi shani alƙali alƙali shi kasance mai kai tunani na Wannan mai kai tunani ne na sannan kuma ƙwararre na sun kasance hukunci wato kuna an kyautar da wannan a shi kenan kaga ana iya samun wanda ce bai da kai tunani bayan bai da kai tunani bai da cutar cikin sannan kuma bayan haka nan kuma watan bai da ƙwararre hukunci kai sosai to an so a samu wanda kasance cikin bai na ya kowa ƙwararre na hukunci sannan bayan haka na kuma suna mai kai iya mai kai wayo mai tsananin wayo irin mai tsayin wayo shi a kan yawon alasanci amma kada tsanin wayo ne su kai su da bayan hukunci hukunci na shari'a shi kasance shi na hukunci da wayo ne. to shi ne ce kusa a kan kuɗa aljaza kan islami ta hukunci shi a jini wa sharɗu ya fara kawo sharɗa wannan shi su cikin kira shi su haɗe da dukkan sharɗa na hukunci na alƙali da dukkan sharɗa na sahabai ya ce sharɗu a inda a shan ilin shi alƙali a cika takare ku shi kasance wa tantarun na bani ku a kadifi shan ila da shi a da aka ce mata kadifi al'aƙar wa zulu al'aƙar hankali wa zulu da balaga a shi kamar in kadiba mahaukaci bai da alƙalami ko na ka ba mu ku kadifi da shi ya yi bai da alƙalami ko bai da alƙalami na ka ba ku kadifi da shi ba shi kenan ga. da mahaukaci da yaro ba su hukunci yaro bai hukunci mahaukaci bai hukunci ashe saboda ni saboda waɗannan ba su da alƙalami duk wanda bai da alƙalami shari'a ba ta bin wanda shari'a ba ta bin ba bai bin ta wani shari'a don haka shi ke mai kaga waɗanda ba su hukunci saboda shi ke na shari'a ba ta bince shi ba ta bince shi ba ashe ke mai tunda shari'a ba ta bince ba ya zai bin ta wani shari'a kenan haka shi ke nan babu hukuncin mahaukaci mahaukaci bai hukunci sannan kuma a tana rubuta hukunci ko shaɗa wacce shi da ɗin hukunci a ta kalifu alƙulu kuwa wani adala bayan wannan sannan kuma ta adalci ke kasance alƙali adali na duk wanda kasance ba adali wanda azalin za a ba shi hukunci saboda abin da aka ce ma'adalci aza abu ma'adatai mai ɗora abin da kamata a ɗora shi maɗora ta mai aza abu ma'adatai shi aka ce ma. shi aka ce mahadiri wanda zai aka abin mahalarta shi aka ce fasiki shi aka ce ma azalimi an gano da ko to ta zauna shi kenan washe tsohon takalif wal da shirin wata alganci ke kasance a ƙanin alƙin na ba balibu sannan kuma bayan wannan kuma wani adala ke kasance adali na ya aka ce ma'adali zai ta aliki ne nan gaba wani adalin manyan ne ka baya da wani tafi da jari da ka baya da wanda aka ce ma'adadi wanda bai ya ko koce irin kabila duk abin da aka biya bai gina bai caca bai lubaci bai sata duk abin da ya kasance kabila na bai ko da kashe aka ce ma'adadi wal adamu man ya yi tanibul kabaira wani take da gani da wani take da wani ta da gani da kabaira sai kuma yawanci ko su da yattawa da gani ya kare kai daga su gida da gani da yi wani lokaci duk yan ka shi ya aikata abin da kasance da ina da gida ya aikata shi to shi a cikin arziki to shi ɗin tsantsanin shi kasance asalin na balibin na sannan kuma na ya kuna zakaran ya ga sun shirin usai hati wa'an ya kuna zakaran kuma ta shi kasance saboda mai da hukunci saboda mace na mahiyanci mata suna ƙarƙashin hukuncin wasu a rigar da tsohon mutane ashe mace tana ƙarƙashin hukuncin mijinta ko tana ƙarƙashin hukuncin mahaifinta ko tana ƙarƙashin hukuncin wani da ya kasance ɗan wata wanda ya kasance tsaye ne ko da shi ke misali duk daga wannan mace za ta hukunci saboda mai ita ma tana ƙarƙashin hukuncin wani in an ka mata aure a kanci da za a zaɓe ta mijin ta ce wa ita ba ki ta ko ina za a zama ta ko kuma akwai aikace aikace da ke to alƙanci da tana so ko da lokaci ne su zafi kada ba su zafi ne da haka shi kenan kada mutum ya ƙara zanci wa an yakuna na kara da hmm. cikin shi tsada a kan ce alƙalin shi kasance na kara na miji kuma da ƙarfin shi tsada ko wata shi kasance hurar ɗani wannan dukkanin su shuru da hajji alƙalin shi kasance ɗane ba bawa ba saboda ni bauta tana da asalin kuma ko kuma ta da bauta inda kake bauta akwai kuma ta ka akwai kuma yana galici duk ba a samun ba a samun kokasi da galici ta ciyar da ce ka da sai an yaki a samun bayi a shekaru wanda an kaɗa ko kafin da an kaɗa wani shigo musulunci da ko shigo shi ke yanci ko da cikin shigo cikin a ainihin hukunci hukunce na musulunci ko da musulunci ba shi na ƙarƙashin daular musulunci an gano wannan ko to duk da wannan ba a ba shi hukunci dawo wannan kuma daga cikin illoli na hukunci da dawa, dawa ku shi na ƙarƙashin hukunci ta yi hukunci hukunci ne walaya ta gaba da yanta tana ƙarƙashin fayyaki ne shi wanda ya kasance walaya tana ƙarƙashin fayyaki ne ya zai shiga wasu shi ko shi kuma wasu kasance ƙarƙashin walaya ta yi wanda bai da walaya kai ne kan shi kai ne bai da kai ne ya zai kasance wasu ko shi ko ƙarƙashin inci ne ƙarƙashin hukunci ne akwai tsama a ce ba wa laiwa hukunci irin wannan hukuncin ba za ka daɗi ne ba kuma za ka zarci ba da haka a hura wani ba wanda ga su wata shuru na ta haɗe da ɗari wanda su ne aka faɗi a sunan a takalifu al'adala al-dukura al-kuriya guda uku ke da bayan da wannan waɗanda ake su kuma ana kiran su shuru da tafi da hakani shuru da tafi da hakani sharuɗa na zafi da hukunce-hukunce to yi asu shi na ce kadima an yi kuma shi kasance kadima don faɗa da wuyacin daga cikin sharuɗa na alƙali shuruɗa tafi da hukun sharuɗa na zafi da hukunci ne an yi kuma kalimar zafi an hukunci ne ko za ka da hukunci ba idan haka idan alƙali suka ce makaho na in da hukunci shi ne makaho kila mu ɗauka muna mu ce shi ne saman kotu shi ne cikin hukunci ko da kota ɗaya ta zume gaba ɗaya ba gani haka nan ya zarrafa ɗaya hukunci wannan hukunci malama sun ce ana da kashe shi inda ba kuma ba ma da kotu shi ne makaho ba shi na cikin hukunci magana da cinye shi ana da kashe wannan hukunci da su malama sun ce kuma a da kashe shi wasu wanda wasu kaji a ba da ne in kada guda da in dai yau koke ke a da kuɗi in ka rika shi ke kina yau ki yau koke da ta kada wajen kuma sani sannan kuma da su wata shakka alƙali da su da hukunci ne ke kasance kalibar a da sani ta ce kasance a kurma alƙali ta kasance kurma ne ba za ta kasance ba hukuncin kurma ba zai zarfa ba don haka alƙali da dokin shirƙa ne da su da hukunci ne ke kasance ba kuma ji na saboda in ce ta riga ya sa a cikin hukunci sai an gwada mai ga mai laifi ga wajen da yi hudu da ishara ko su ke nan ta ga wannan akwai akwai rashin kamala kuma kanan da rashin gane inda kuma wani hukunci hukunta zai gano a wajen da hukunci ko ne ba za a ba shi hukunci ba kuma ya shi na cikin hukunci ya kurce ولسه حاطط له فيه ولا يقول له ولسه حتى حصل على ابن فيه وليش ولسه بقى قال أنا صور شركة تيشين أدور مني أبيت أقل من أن ده أن يكون علامة أحد بلدي شكرا شيئا مستعمل جلسه إني إن لم يوجد مسلم فأنا مسلم فبقى مسلم في تشكيل يومي to shi kasance mustahabi na an so alƙalin da zance shi a alama an da bane duk mutane da yanzu ya fi kuma can domin haka da babu mai ta da ya haƙuri sai ta je mutum da ya yana da hukunci duk babu mutum da ya san abin da abin da bare da maka kowa ɗin idan an ka samu da ya kowa ɗin ya ba shi hukunci don haka ce wata kwarai mutum saboda haka nan kuma wata hannun warau wata kuma an so an yi kuna alwara shi alƙali an so shi kasance mai tsaye ne wanda ke kare kare daga dukkan hannun a ya shuha duk abin da shuha ba zai hukunce shi ya kare kare daga shuha wannan kuma wajen hukunci shi da takasar sai ya gano wajen wani kimanin sauki hukunci na kuma shi a shawara da malama wannan an so alƙali shi kasance mai tsintsini cikakken tsintsini wanda ya kasance ke da abin da shuha ba da alƙali shi ba ma'azan da ya rufu da da zai ke da ma ma'azan da ya kare kasancewa sai jama'ar usula ya tara a sullai da fiki a aiwar fiki ya kasance ya san al'usulu an ya san da fiki sannan kuma ya san ya san fiki yana da ilmin usulul fiki da usulu al'ilmu bil adillati wato kullum hukunci hukunci su shari'a kullum hukunci hukunci na shari'a a new kitabin wasu nashi wani jima'i. ya kasance yana da ilmin tsari yana da ilimin sunna yana da ke wa'in maluma to sanin wa'annan shi cikin ce da fiki domin su alƙali su kasance usuliyyi na sannan bayan wannan kuma shi kasance fasiki na cikakken fasiki abin da aka ce ma alfiqhu ma'arifatul ahkam shar'iyya al'amaliyya al-muqtasibatu min adillatiha at-taswiyya alfiqhu ma'arifatul ahkam sanin hukunce hukunce na shari'a. على na aiki ya أيدي يعني القادية almukutasabatu almukutasabatu wanda kasance wata an tattauna da an nemo ta an yi istinbadin ta ne adalla ta da hujjojin da aka siriya wanda ya kasance ararrabi to shi kasance ya san usulul fiqh sannan kuma ya san fiqh ma ka wani yana da kasancewa sai jama'al usula ya tara asulul fiqh da fiqh to an kare da wannan yanzu mun san sifar alqadi an gane ko mun san alkanun adayi bayan mun haɗi wa ta ku mun haɗi rukunne ne mun haɗi shi mun sannan mun haɗi masu haɓɓa ko yanzu tun da yakin cin ta hanyar kai shi hukunci ina da zama da hukunci da shi na cewa hayar kula ka ne ta za iya kawo wa hayar kula ka wani kahudu alƙali zai zauna hayar kula ka da inda cikin da ya a ya hukunci ya kamata alƙalin ya zauna shi hukunci zauna shi hukunci musamman ana iya kai alƙalin kawai da ya kasance babu masallaci ko guda shi gari ne ko duk inda ya kasance da shi ko gidan wani ke malam ya gasa da ina so ala ne gasa zana na amfani da ganshi ina so ala ne gasa da yake ala shi shiga rarka na kawo kuma ta zauna to duk wanda aka yi ala ne da ya sa wata na da ta aika ala ta kawo ala ta biyu wa haifula alaihi kada ya kawo to bai biladi in ya kasance cikin manya manya birane na fa in ya kasance cikin duniya za a kunci fa ne ta kullum ji an so shi zanna a masallaci in kuma akwai inda ya nan cikin kashi amma dai cikin birni babu inda ya cikin masallaci to an kace ina da zama musulunci ko ba shi ke ka ga wannan wurin kowa na iya zuwa wurin shi kawo ƙara yaro na iya wurin mu na kira shi ko shi kawo sannan ba suna da kuwa mai hel kawo wanda ba mai hel suna iya mai rami